shi kafar ka kwa kwazari aka ce wannan shi ɗan uwanka a cikin dukiya ka da arziki ka da komai da wancan lokacin musulmin da bai yi jira ba to tsakaninsa da wanda ya jira ma ba ka ko musulmi ne hijira da jira ba to sai ɗan uwansa wanda annabi ya musu muwafaki a madina ya gare shi ɗan uwansa da jini musulmi ne ya yi wanda ya gare shi Wanda wallazina amanu ولن يهاجروا ma lakum min walayati shay'in hatta yaqin to daga ba sai aka tabbata da ulul ahad ba da aula ba da ke kitabillah ai ya samu da wuce ya ji gado tsakanin shi ya ke dubawa ba wancan ba to shi ne da abu safiya ne fito da kasuwanci daga sha na mutanen makka sai jibril alaihi salam ya sauko ga alaihi salam cewa ga abu safiya ne ya fito da kasuwancin mutanen makka daga sham zai da kuma ta haka su kyosu su yesu saboda a maimakon kyosu da aka yi a maka wannan ko sun karɓa bai kai ma abin da aka yi kuma a maka. sai suka fito shi ba musu gane yana tafiya na neman labarai har ya gaba da wato eh, imam ibn amr da da sai ya ba shi kuɗi ya aiki shi don an Allah da sauri ka tafi barka da ga wuta da baka da samu labarin Muhammadu ya fito da wuta sai wasu su fito su su ba shi kariya to bayan ya faɗa kuma bayan ya fito da sako sai ya samu duk da aka ya fi ta gefen kuɗi ya tsallaka kayan wuce sai ya zama mutane a duk sanasar ba su yi to sai ya sake fito su kai aika wuta da baka bayan har su fito su fito duniya to da ya aika musu ce idan kun fito kayan kuke ku da kuke ku tafiya da ka ko abuja ne ce ina ai ba zai yi ba wallahi na zama ba za su ji labarin kun fito yaƙi ko kowa dole ku sama da mu yaƙi muhammad da mutanensa kuma mu kwana uku aure ana ana dama mana iya kuna sha yan matan su mana rawa larabawa su ji labarin to shi kenan sai suka kara su da suka zo a suna suna kafin a fara yaki kan a yi su ya a wani sai yake mutane ya za mu yi ɗa'ifa ne guda biyu da ɗa'ifa ta yi an na Allah ya mana alƙawarin jama'a ne ɗaya jama'a ne zama kara su ko masu ganima ko masu dukiya ko masu makani wato masu makani su kuma abu safiyana da kayan kasuwanci su ne masu sufi a shi mu a yi kirkiyar ya yi magana ya yi magana ya yi magana ya yi ya zama ba sa ya yi ya yi magana ya yi magana ya yi magana ya zama bayan sa kirkiyar dan ko kirkiyar dan amur duk daya ya ya ce فوالله لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هؤلاء ولكن نقول لك فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلين كتبت يا رسول الله إني أنا ربك والله بذلك يا رب يدع بني إسرائيل سكا يا موسى suka ce musa da musa ke su su yi yaƙi suka ce ina nan da kula abadan ma da mu biya ba za an ta wa rabbuka ba ba ta ai in kaga mun shiga birnin kudus to wallahi wannan jababira su ke da matuƙar suna cikin ba mu ba ka tafi kai da ubangiji kuma na sira auna ma ina ce ka da wannan shi ai ba yake da ba yadda ka ubangiji ya halaka mana fir'auna sai haka kan da su ma ka je kai da ubangiji ka koya kan mana su mu dai muna nan muna da migdal ya ce yasa ba za mu ya ba mu ga mu ce ka je kai da ubangiji ka koya ke su mu ma ta da ku ga mu ya ke annabi ya ji daɗi ya sake cewa a shiru alayya a nan sai su a cikin ma'azu a suka ce sadin mu'amun sadin mu'azu ko sadin ubada ya ce ya rasu da iya na ta'ani ya rasu na ya suna yi duka kamar da mun kake da sauri kwarai da kuma ki sai ya yi ya ce wallahi ya suna kuma ba ragwayen yaƙi ba inna da suburun fil harbi mu ma mutane ne masu haƙuri a yaƙi ba ma juya ba ma mutuwa ya rasulullahi da za ka shiga da kogi wallahi sai ka nuna mana kogi kace ku fada wallahi ka nuna baki mun fada ba za ka je da mu inda za ka je annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji dadi yace ka anni ara masari alqawm ku kwantar da haka ku har na ga ba wurin da kowanne kafiri zai faɗi ga inda wani zai faɗi Allah ya tuna ga inda wani zai faɗi duk ba wani ga inda wani zai faɗi haka yi su filin yaki badar sai suka sauka bakin ruwan badar badar tana da ɗan ƙoramai na ruwa haka sai suka sauka na baki badar sai uba ɗan abdul munzir habbau da munzir ɗan amu ɗan jabu ya ce ya rasu da mai shin inda ka saukan nan wahayi ne ko akwai damar mu ba da shawara jama'a ku duka da kuke girma da annabi Muhammad yake magana ya zaɓi ya sauka ai da dukkan ya zaɓi sai ya ji ko amma da yake sahabbai ɗalibai ne na gaske da suka iya neman ilimi suka ce ya rasu da wani ji ku ba shin inda ka sauke mu a yanzu nan kan wahayi Allah ya gaya maka da tsoro ko muna iya ba da ra'ayi yace a'a muna iya ba da ra'ayi ce to ya rasu da inda ka da mana ba ne ko mu je can inda koraman bazar ta kare inda daga nan ba wata koraman ba su dan me dan ku kai ne su da ruwa mu kuma ga mu da ruwa a wadace sai ya zama kafin a fara yakin ma ruwa ya ga labaitar mana da su da mun so ƙara sa akwai zai jama'a kaga annabi malami a filin yaƙi alaihi salatu wassalam malami a masallaci malami a kasuwa malami a zamantakewa da iyali malami a cikin mutum da mutum malami a zaman mutum biyu da zama cikin mutane da yawa wai ma tukunna mai magana da Allah kan yana buƙatar shawara wajen ko da wani can da mai magana da Allah bai bukata in a matsayin sa ya ji nan barantana kuma dukkan masu magana da Allah su kashi ba da su kuma waɗannan mutane da ke gaban sa ba masu wani suna iya su shi kai ne masu kuma yana neman shawara wajen waɗanda suke iya kuskura dan ne don ya koya don ya koya mana cewa shi ma kenan masu da bai kuskure yana neman shawara wurin masu kuskure ta ya mu masu kuskure ba za mu nemi shawara ne kan masu kuskure musamman ma wannan wanda ke strategic advice ne misali magana ce mata yi. kuma sun riga sun sauka wuri da ruwa kuma da shi alaihi wasallam ya sauka wuri ta yayi akwai shawara ta kwarai da to a matsayin a kewaye ruwan nan duk ya zama zaunan namu kuma aka haka kuma aka yi nasara aka sauka aka ne wa cikin masarautar eh, rufansa inda zai zauna eh, da aka shirya masa alaihi salatu wasalam yana ciki ya shiga yana ta addu'a a wa اللهم Allahu an ما ma wa انجزني Allahu وعدتني اللهم ان تهلك هذه islamata falan tuba fi abu abada Allah ka cika ni alƙawari daga Allah in ka bari a kara waɗannan yan jago ba za a kara bauta ma a bayan sa Allah ka cika mu alƙawari har ma ya bisa na bada sallallahu alaihi wasallam abubakar na ɗauko bin na maida masa ta ya rasulullahi kar ka fara muna shirkin Allah wannan addu'a da kake ta yi haka Allah ya karɓa ya rasu ka ganin yan uwa annabi na koyawa ga muhallin addu'a ga muhallin shiri sai da bai shirya ya tsara sojoji ya tsara maharba ya tsara masu takobi ya tsara abin da ake kira maimana na soja ya tsara maisa ya tsara kalbin jeshi wato right wing left wing sannan kuma a wanda ke nidi abin nan eh, abin nan rage wanda shi ke jan wato sojoji na tsakiya ya gama tsarawa sannan bai ke ta magiya ba Allah jama'a wannan ne ma malamin mu shine annabi Muhammadu ma'ana a duk lokacin da muka tsaya zallan addu'a ba kokari ba mu koyi annabi Muhammadu a duk lokacin da muka tsaya zallan kokari ba addu'a ba mu koyi annabi Muhammadu shi ba fa sunansa ne addu'a in kai ta wasu ne shi Allah ba ta kai akwai mai tsaya daga madina ya jira ki Allah halaka musu su ya shirya sojoji ya zo aka shirya aka kimsa, aka ware mai mana mai sara kalmar jeshi kuma ya yi ta addu'a Ka ga addu'a bai nufin rashin shiri rashin shirya ko bai nufin rashin addu'a duka biyu ke da yan uwa maza da sallar sallar bayan gama wannan shiri sai yake gaya musu cewa man qatala qatilan falahu sallu duk wanda ya kashe wani to duk abin da ya kwabe a sa ya zama nasu duk wanda to a nan da aka yi haka sai samari suka fi gaba gaba don sun fi ƙananan shi dattawa kuma na baya baya akwai kuma runduna da ta kere wajen ba wa annabi kariyar sallallahu da wasallam a ƙarƙashin abubakar to nan sai ya zama kusan za ke ma abubakar da kusan shi kaɗai ne don sai na yana cewa lokacin yana sarki musulmi a kofa yana jin rukuni ne ya ce man ashja'un nasu wa ya fi jarumta suka ce kai mana ya ce to ni kan ban taɓa karama da wani sarki a duniya nan ban kai shi kasa ban taɓa amma dai ina tafiya kowa ya fi jarumta da mun su sabai kan cewa bi jarumta ba sa sa annabi a ciki duk abin da ake waya fi wani sun san sai in an fi da annabi ake bai inda annabi wa ba ake tambaya wa ya wani wani mutum da suka yi shirin su abubakar ya ce kun san dalili ranar yakin badar tun mun watse mun yi gaba waɗansu suna baya amma shi ya san kafiran wanka ya san makinki ya san idonsu na kan inda annabi yake da haka sai ya yi ita a nan inda annabi yake a bakin rafa radiyallahu ta'ala to wannan da aka fara yayi da farko akwai utubatun rabiya shi ne farko wanda ya fito ya kira ɗaninsa shaibatun rabiya ya kira ɗansa wani ɗan utuba su ya ɗaga murya ya kira sunan shugaba halittarsa ya ce ka fitar mana da sauran mu yadda na fitar ukun nan ka fitar da sauran suka kai sai wadanda suna sa suka fitar da takubba fyawa-fyawa ba yadda ka muka ce ta kuma kaɗan ɗan kuma sauran mu wani ya fitar mana da sauran mu na gaya masu annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai ya juya ya ce ina hamsa ibn ya ce da labbaika ya rasu ya ce ina ubayd ibn harith ya ce da labbaika ya rasu ya ce ina ina ta jin ɗan ya ce da kwaki a zuwa ka ga waɗancan dukansu banu abdushamsu urbatun rabi'a da kanisa jamatun rabi'a da wali dan utuba shi ma annabi sai sai wasallam da hashimawa zalla hamza dan abdul muttalib ubay da dan haris dan abdul muttalib da ali da abi da suka fito sai ya ce masa waɗannan su ne daidai ku ya ce su ne to hamdu sai ya ce utbatun rabiya ba dattijo ke dattijo ta ne dattijo shi kuma kaninsa shaibatun rabiya sai bai da ɗan haris shi haris ne shi ne babban abu da shi ne wasu abdullahi da kuma shi ne babban shi wannan ubai sai bai da ya ce ah, ba ibn rabiya sai sai na ji kuma yake ni wani dan kutuwa to wannan da aka kara kankace ne ne ah, hamza ya yi nasara kan kutuba ya kashe shi aliyu ya gama da wani nan kutuba ya kashe shi wannan kuma ubaida kuma ya saye shi yana rauni shi ma ya rama da ya rama shi ubaida ya shahada shi wancan kafin wanda da suka ga haka can kawai shi ke sai kafin a fara karɓa kai ga wannan ɗin ba da wata ɗau bayan an gama wannan karɓa barke da yaƙi gaba ɗaya manzo sallallahu alaihi ya sa kan musu bi girma a wata riwaya cewa ku miƙo mun ƙasa wanda suka can suka yi shi ya yi da ne kasan da su da girma ta kan a fara yau ya tafi kafiran maka su dubu a gaban ya watsa musu ka gana cewa shahatul wudu shahatul wudu shuddu alaihim ma'anar shahatul wudu wai Allah ya nuna da su fuskuna sun yi nuni ya ga sahabbai ta ku faɗa musu to wannan kasar ta jaje Muhammadu ga Allah mutum dubu ne ba ba layin sau sallah su akwai layi bayan wani layi bayan wani layi amma ba kafiri da kasar da shige kasar shine wa mara baita izra baita walakin da raha amma wani ne ne ne bala da hasa aka fada musu aka fara yaki shine sai Allah ya turo rundunar mala'iku guda dubu yace su ba annabi taimako a wannan yaki to wannan runduna kamar yadda yace isa sun suna rabbakum fasajaba lakum runduna ake ta addu'a na Allahumma ajizni ma wa ajini wannan istighafa na manzon Allah Allah ya ce Allah yake addu'a sai anni mittukum bi alfi min al malaikati gurdatin wannan adadi na dubu wato shi yasa saboda adadin kafiran makar su dubu ne ko haka ne sai Allah ya ce to su dubu ne to bari to malaiku dubu ya adadin kamar kowane malaika ɗaya ya tafi Allah ɗaya ba ba don kuma ga da girman annabi Muhammad sauran annabawa Allah bai taɓa su mala'iku ya wuce goma ba sha biyu a bayan ake wani mala'ika uku mala'ika bakwai mala'ika tara ba sa wuce wannan tsakani amma da sallallahu da za a yi yaƙi da shi ka da lokacin su yaƙe shi Allah ya ce yaƙi ya zama na Allah kafiran su nawa ne su dubu ɗaya cikin ga mala'ika dubu ɗaya gurgurun adadin karfi ko mala'ika dubu nan ba karka manta a siffan mutane da ta kuma su sannan ba wai su kaɗai ba ina jibrilu shugaban mala'ikai kwace labbai ka yawon ubangiji ya ce kai ma ɗauki takobi ga ba ina kari mai ruwa da iska ya ce yi aka ce kai ma ya ɗauki takobi ga sauka aka ce ina israshi mai hura kaho a yayin kiyama ya ce yi aka ce an je kahonka ɗau takobi ga sauka aka ce ina azra'ilu mai kashewa ko a gadar asibiti ya ce ga ya ke kai ma ɗauko ka mika sauka ya ki ya jiru saboda manzon Allah da haka mala'iku dubu gwagwaron Allah dubu haka suka fuskance su shi mala'ika bai iya faɗa da takobi ba shi a wurin ma bai ga a jikin ka ina jini yake wani mai ya ci yake ya ce ina abin yake mala'ika abin da ke gaban sa nan iya kururuwa sun mutu gaba daya to an ce wasu soko su dubu su fuskanci abin da mala'ika ake iya kashe ba da tsawa sai su da suke sarkutan da ba ba san da za su yi ba sani ba sai da Allah ya musu wahayi ya ce ga irin yadda ake faɗa ta dubu dan na san ku ba ta ya ba ya ce in yuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum fatabtu da zira sauki fajiri ku fauka da ana idan ba saurin duka in ba guda musu ba sai su da sai an nuna musu ai ka kasa ba fara musu duka ba su iya amma malaika bai iya ba iya ka ga inda zaka daga fajiri ku fauka da ana duka ne ku nuna kulla bana in an da ma ya sannan ne ba aka kwamsa yi. nan amma jama'a saboda girman addinin Muhammadu saurin Allah yaƙi ne aka kaya kafiran fakta su dubu da mala'iku dubu har da shugaban halitta amma saboda akwai ainihin rahmatin rabbani yake a wuri sai ga shi mutum saba'in kacin aka kashe aka kama saba'in aka ɗaure mutum ɗari takwas da sittin aka musu ƙofar rago suka gudu imana mala'iku na wani su gudu su je ina suna yin guje sahabbai amma su mana yi zai yi ai ka san kofar rago ka musu bari ma ka san kofar rago ne suna zuwa makka da suka gudu suka tatta akwai babban kafin na abu da shi mai gaba da ruwa suka samu mala'ikan ya dishi har makka ya kashe har makka kaga ko ai su ba su guje mala'ika a badan su gudu makka su samu kuma har mala'ikan ya riga su makka ya kashe abu ba ko har wanda yana kama da kisar annabi sulaiman alaihi salam cewa ba a iya gujewa mala'ika ko farakwa kai musu annabi suleiman yana bani sa wata rana a wani sahibin sa yana zaune a yi sai ga wani mutum ya shigo kyakkyawa mutumin nan sai yana ta kallon bakon annabi suleiman yana ta kura mai can da aka gaza sai ya gida sai ba wata ba ya nabi yana wani mutumin da yake ta kallon ban san shi ba wani ne sai ce ba ka san shi ba ya ce mala'ikan mutuwa ne ya ce ranke da ce ma mala'ikan mutuwa ce kwarai kuwa ya ce to da ba ya saba ka maka ziyara ne ranka daɗe sai ce eh, ya kan zo maka jirgin to ranka daɗe in ja ka nemi zama na da yaya ba kuma zan ƙara kama shi ba yanzu ka nemi wani ismitin min aljinni ya saba ni ya nausa da ni can cikin duwatsu can kasar ba can nesan duniya in da ya ko ina nisa da nan falasini da je sauke na ba a nan sai wani cewa na yi wahala haka ce wani aljinni ya saba shi ya zaba shi je kewar wannan duniya ya ajiye can inda yi za shi ta. ana ajiye shi shi nan sai ga mala'ika na mala'ika muka sai ɗora ya kwan biyu sai mala'ika ya daura da cikin ba sai sai wani cewa ran nan ka firgita mun babu. ka zo kana ta kallon sa yana zama yace a karkashin ya kai can gwamnan duniya ya da nisa sai mala'ika ya ce Suleiman ashe kai ma ka lura ina ta kallon sa ko wallahi ma mamaki nake ba a lokacin abin da ya rike masa ya mutu bai fi awa ɗaya ba ni kuma ba a nan Allah ya ce ɗauke shi ba can da nisa inda tafiyar shekaru aru aru da in ɗan adam ke ke kafin a kuma ni na san shi da ƙarfinsa ba zai iya zuwa wurin ba ni kuma ba a yi ɗauke shi a nan ba an ce a can zan ɗauke shi ga lokaci na kurewa sai ni ce bari in ke can in yi ƙwaƙwalwa da dai ce ina zaune sai ga aljani ya sauke mun shi dama da sashe shi na ɗauka to shima shi mamakin ma kuti na ga lokacin da kuda shi ya riga shi ba ce wai sun guje wa mala'ika a filin bada da ake kasar rahamar Allah ne da ba kafirin da ne rage mala'ika dubu bi alfin bin mala'ika da murdafi da ah, wannan shine abin da ba shi ayoyin da su karanta mana cewa ya sami na kanin amfani suna tambaya suna dangane da nafi wato amfani da ku nafi sun ce ganima ake na aljihu ganima badar sun ce abinda aka samu kafin araba wanda a kasar suke man katala katijan falawusar rubin da shi ne suke da amfani saboda dogaro da wayan sa'ad dan abi wa qasim da yace na kashe sayyidun al-as na ɗauki kafin na kawo a sallallahu alaihi wasallam ka ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam ka ajiye na ajiye abun ya ji annabi a raina nace zo ni ma wani can da ko kokari wani amma ta gudun ban yi nisan ayoyin da suka sauka sai da ya kira ya ce ayoyin da sun sauka da aka ɗauki duka bin an ce amfani da billahi wannan ya zama na wannan na ba sai ya ce to anan malaman fikihu suna da maganar cewa idan aka tafi jihadi shin abinda aka samu a ganima kafin a raba din kowane soja ya samu wani abu yana iya zama nasu zai ɗauka ko ba zai ɗauka ba kafin araba raba to jumhur ta cewa ba wani wanda zai ɗauki wani abu sai eh, sai an tara araba raba abinda aka raba shi to amma eh, idan misali kwamandan ya ce ya bashi zai iya bashi Kashin a raba ko ba zai iya ba wani suka ce a ah, zai iya bashi wani suka ce a ah, idan ya kashe shi zai iya ɗauka saboda man ka tana kaci da fana wusan duhu a nan imam ahmad yana da ra'ayi guda biyu ya ce ana iya bashi saboda wancan magana da annabi sallallahu alaihi ya ce kuma ba za a iya bashi shi saboda sabi an ce ka ajiye bin nan bayan ka shi kuma imam al-auza'i da annabi ibn sa'ad da imam shafi'i su sun tafi kan cewa zai iya ɗaura malik da abu hanifa da ɗaya daga cikin bayan ahmad sun ce ba zai ɗaura ba to wannan kenan wilan fadi lai wasu fattakullah ku tsoron allah kada ganima ya sa ya ɓata muku zumunta ya sa ya ɓata muku tsakani saboda ta su ce ya kuma ku ce za ku haramta mana abin da ku samu a ganima in ban ci kun tare muku baya ba ba za ku iya cin yakin da nan ba don haka ku kar ku rabu sai a raba nan da to shi ne sai Allah ya kwace ganiman ma ce duk ba na su bane na Allah ya kwace fatakun ku Allah ku asu zalla da shi tsakanin ku kar ku bari wanda ya ku zuci wa fi Allah ku ya Allah wa rasulullahi sallallahu mu'minin ku إذا ذكر له وجدت قلوبهم وذلك عليهم آيات لا تجد إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون إياك سوء إليه ولم أكرهم إليه بيجي أسد لا تكاري ياتي إن الذين تكروا إذا مصوا أبنش أتذكروا إذا هم سيئون ولم أكرهم مسلما إن أنهم بتي الله وجدت قلوبهم سيئون كاتس بالكتاب سورة الجاهل mutum bawan Allah in shi ɗan ya masa wasu wasu samu Allah sai ya tuna Allah yana tuna Allah sai ya bibice sai ya fasa kuma wannan duk musulmi duk wata kaba'ira da za a ce ranar farko da zai fara yin Allah ya dole a lokacin sai ya yi wani abu da bibice da shi Allah tun da bai taɓa wannan kaba'ira hmm, hmm, hmm, tun da bai taɓa dole saboda zikir abu da ya dole la ya fi shi ta zakaru da za mu su to in ya bijire wannan bai ja masa wannan da zuci bai masa wa'azin ya karya wannan garkuwa ya iya wannan sabon to in ya zo sabon da ba zai ji kwarkinin sabon kamar yadda ya zama kowa in ya zo na uku kuma kwarkinin ya tafi daga nan sai sabon ya zama jikinsa ba zai iya ba wajilat qulubuhum su la tulat alaihim ayatun an biya masu ayatun Allah kuma zalatum imanin ayoyi su ƙara musu imani an sani a wajen malaman wuri akwai jayayya cewa imani na karuwa ko bai karuwa mun dai a wurin malaman addima da yi wa yanko saboda ayoyi imam bukari har ba guda ya ware na a kitabun imani cewa al'imanu ya zidi wa yanko ya kawo irin wannan ayoyi za ta tafi imanin wa ala da cewa fa amma imanin jina mun fazalatu imanu wa sashiruna yazdadu imanin ma imani akwai da suke da kuma kanta imani da sarara abu da bai karuwa bai ba to amma dai ba wai karfin imani shi ke karuwa shi ke rabuwa ba ababen da aka imani da su ke rabuwa ba da ka imani da mala'iku duka zama ka imani da mala'iku kaɗan a karfin imani shi ke karuwa shi ke rabuwa gudun kyan ayi zalatun imani wa ala rabbihim kaduna sannan kuma dogara kan ubangiji nan ya gabatar da jari da majruri a matsayin mafuli yatawakkaluna dan yayi haso ya takaita tawakkul tawakkul da kowa ba sai ala rabbi wa ala rabbi la ala alladhina yuqimuna as kula da tsaye da sallah kafin nan ka fito ma maulana shi zai ke kara mana wa dukkan tsaye da sallah a ranar da asar cewa kowa yi kokari mu rufe kula da sallan jami'i kan lokaci yanzu yanzu na kafin mu fito mu kula da sallah mu kula da sallah cewa in an ji laira shi za a fara duba cikin ayyukan mu'minai a wani ma yi wasu kwalil amsa as-salah farko abin da ya ba wa hisabi a kai shi ne sallah in ta yi kyau ko ya yi ta ɓace ko ya ɓace don haka ba imani matukan ba sallah in dai mutum ya imani za a ce ina shaida shaidan farko shi ne sallah sai zakka ta biyu sai azumi sai hajji daman shaidu a musulunci ba sa wuce hudu karancin shaida ya zama biyu ko ɗaya da rantsuwa shaidu su yawa ba sa wuce hudu shaidu a tauhidi ya imani na shaidu za cewa kun shi ta ce ga sallah ina wani shaida na biyu ga zakka ina shaida na uku ga azumi ina shaida na uku ga hajji Allah shi ne shi mun da suke tsaye da safa akan lokaci da cika rukun da sujjada da kyautata alwala maza su wasu yana cewa wani wani wani za ka ga zai shekara 60 yana sallah ya je lahira sallar dubba a gaba sabai hankalin sai tashi ya zauna shekara sittin ko yace kwarai ko abu ya faru yace to za ka samu abin ya cika ruku amma bai cika sujjada nan kuma ya cika sujjada bai cika ruku ma'anar cika ruku sai bayan ka yi daidai da kanka a rukunce bayan ka zama daidai ya zama flat a lokacin da ka yi ruku kuma alal adam as-sam'a inda aka ce kan wato gabobi guda bakwai gobe ka al'abdi da alasun ake abba a waka baka da ma zama ana ba za su zance an mummuni da shi jira kan gabobi guda bakwai shi da tafi manda da tafi manda ka uku kenan ko gwiwa hudu na dama gwiwa hagu ah, biyar kenan ko ya fi kaman dama ya fi kuma hagu bakwai kenan to a cika ruku a cika sujjada a cika karatu cika ruku da su akwai hadisi wanda ke bukatar da musu suka rawaito na wanda suke malaman hadisi suke masa daga mai alhadisi mu'ini salati ko mu'ini salati na wani bawan Allah sahabbai da suka saba da annabi na zaune sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo in sa sahabi ya shigo zai ta yi tabbata da farko in ya gama sai zai gaida wannan shi wannan sahabi da ya zo ya yi sallah raka'a biyu sauki sai ya je gaida wannan sallallahu alaihi wasallam isa wa salli fa lam tusalli je sallah ba sallah ya ya je sake sallah ya dawo shi yan kamar wancan annabi yi sallah ba je ka sake ya ta uku ya dawo an sai yi sallah ba da ya dawo sai ya ce wannan zai ba a saka fil haq la yuqiqu ghayra ba zan yi wata sallah in ba ka sai annabi ya ce zauna in koya maka yadda ake sallah in dai in ka zo sallah faƙon fastawi ƙa'iman faƙaddir waƙara ma ta yassara ma Sumarka yassara da ƙur'ani su marka hatta tastawi hatta tasma'inna raki'an su marfa hatta tastawi qa'iman mana, masjid hatta tatma'inna sajidan sun majlis hatta tatma'inna jalisan sun masjid hatta tatma'inna jalisan haka za ta fa'alu fi in ka zo sallah ka tsaya ta iya tsawonka ba wata ka ka ɗan noke a ka tsaya iya inda tsawon kai, kai a jiki sosai ka kabbara sallah in ka kabbara ka karanta abin da ya a na alƙur'ani a wannan hadisi shi ne imam abu hanifa annuma ibn da radiyallahu ta'ala anhu wanda ya sujada da kada da hamsin yake cewa ni a ina wanda ya sarka ba fatiha ya abin da bai kamata bai kyauta ba amma sallarsa ta yi aka ce aka wakar yaya ya ce ba ku ga wannan hadisi annabi biya ba ce masa fatiha ba ko ba da jayya kan ingancin hadisi hadisi ne mutum alai da fa'i da musu sun da shi annabi ce masa yi fakara ma ce ya tsara minar qur'an da ce ba ce ba da wannan abuwa ne da kai ce wanda ya ba fatiha ya yi laifi bai kyauta ba amma sallah amma sauran jumu'u duk sun tafi mutum bai da sallah ya yi ba. dan na salatu da kai ga su da fatiha yace sannan sun marka in ji manzo Allah kai ko sai ka a rubutu nisuwa sannan ka ɗago a ruku sai ka miƙe iya tsawonka sun marfa hatta ta stawiya ƙa'ida sun masjid hatta ta ma'ina sajida sai ka na nasu su jada sun majalis hatta ta ma'ina jalisa sai ka na a su sannan ka koma jada haka za ka yi a sallah to wannan yana da muhimmanci yan kowa kada mutum ya je lafiya ya samu sallolinsa waɗansu ruku bai cika wani sujjira da cika ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar farilla ba ta ba sai a ce mutum ku duba sai ya ce mala'iku ku duba na ji da bawa inda eh, farilla ta ta ta tawaya a cika masa da nafila amfani nafila ce in ba nafila ko shi kenan ba sallah ta ɓaci ko ba wani labai da yake wa min ma razaqna min fi kuma sanan da aka abin da muke ba su na arziki suke ciyarwa zakka na farilla kenan da sadaka na nafila Ura! tsorata da Allah suke cewa, sai da bi ayoyin Allah sai su kara musu imani ko su dogara da Allah waɗannan su ne matsayi da Allah masu ciyarwa cikin rikon masu waɗannan su ne mai na gaske da hun daraja cikin rabbi suna da makamai da Allah zai ba su aljanna inda rabbi mafiyatu da gamara wa rizqun karim da arziki mafi girma wato a lahira. بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاذبون to yanzu cewa manzo Allah ya tabbatar da kenan hijira tana shekara biyu cikin irin wannan ramadana ranar sha bakwai ga wata yawmal inda kaji qur'ani ya ce yawmal furqani amma in ka ce yau mata kan jama'a bayan ma to kan jira na udu kenan ko ma asabakum yau mata kan jama'a da billahi wa ya rabbul to ran da annabi ya fito alaihi salatu wassalam shi ne na Allah ke gaya wa manzon sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duniya kama akarja ka rabbuka kamar yadda wani ya fito daga daga Madina min bai ta fil haka da gidanka wato ya fito ke fitowa na gaskiya wanda da komai na ka da alaihi na da gaskiya wato na gaskiya ne Allah ya ke ba kai kuma ka wa inna fa'iqan min al-mu'minina la karim da idan wadan suka cikin mu'mine ba su san fitan nan tunda suka ji a sa shiyana ya tsira kuma sannan masu kuma suna zuwa sun ji ba su kasu ta ya su lallai tunda sai suna ta to tunda ba yakin da mu wancan sun kuku ce mu ko mu shirin yaki ba akwai wanda muka bari da sun san yakin da su mana sun biyo mu amma su mutum ɗari uku da sha su suna da yawa sun ce yaki su kai su dubu ɗaya wa inna fariqan minhum la karihuna waɗannan waɗansu yanki daga cikin mu'minai ba su san wannan fita يجادلونك بالحق بعدما تبين لك أن

to amma da sarasar umarnin Allah yake ba da mun komawa ya ce ku ran imani mata bayyana bayan ya bayyana a fili cewa lallai karawa yaki za a je ka anna ma yusawu ka ila masjid zama kamar wanda ake tura su ana tunkuda su ne zuwa da mutuwa wajen zuwa suna Ba babu abin tsoro a duniya kamar mutum ya san za a kashe shi sannan ana tunkuɗa shi an za a kai shi wuri kisan ya san makasa za a kai shi shi za Allah ya nisanta wannan firgicin da cewa ka annama yusafuna ila al-maut wa hum yanzurun kamar waɗanda ake ja ake tuka za ta su inda za a kashe su kuma suna gani وإذ يعدكم الله إحدى الطائفات بيد أنها لكم دون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يهك الحق بكلماته ويكره أهل الكذبين وإذ يجدكم الله جود الطائفتين وتنا لوقتين da Allah ya muku alƙawari in jama'u guda biyun nan ko Abu Sufyan da mutanensa da ganima wato da kayan kasuwanci ko ku mutanen Makka wannan suke take da makamai Allah ya muku alƙawari lallai za ku za ku gamu da ɗaya kawai Ina ɗaya ana rabu wata batuna sai kuka so nan ana magana da sauran sahabban ne sauran mutane ba da manzon Allah wata batuna annan gaira zati shaukati sai kuka so cewa waɗanda ba su da makanin nan wato a kusa fiye da mutanensa ya zama su ne za game da su ba wai masu makanin za zati shaukati ta duba ba masu makanin ba su ka zo game da su wani rijin da shi kuma Allah na karɓar sa daban wa yuridu Allahu yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqda da bil kafirin shi kuma Allah yana so ya na gaskiya a rannan da kalmomin sai tabbatar da kalmomin sa da alƙawari wata barka da tarfika sun kan wannan na cewa zai tafi musulmi da musulunci a kan kafirai wa yaqda la bil kafirin kuma ya tumbuke kashin bayan kafirci wato tumbuke kafirci daga tushe daga ran daga yaki ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله يا هكني dan ya gaskata gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa da alƙawarin da ya musu ya gaskata wannan gaskiya ya kuma ƙaryata ƙarya kafiran muka su ne ƙarya su da suke kan ƙarya walau ka ya mutum ko da masu ne هدى رصص إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرددين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة

kuma ana kiyama ta daya yanzu da kishi lokacin da ke neman dauki daga wajen ubangiji ya rasu da lai fasta ja mana ku Allah ya karbi addu'arka a jikon dukkan mu'minai kai addu'a da kuma su Allah ya karba yace anni umitu ku zan muku madadi zan tuko muku wato ayi karfi na sojoji bi alfin min al mala'ikati mukaddin sojoji wato na mala'iku dubu daya waɗanda za su sauko ko waɗansu suna jin waɗansu murda shi na akwai kira da ta ganta murda shi na wato idan waɗansu sun biyo waɗansu waɗanda sun tabar sun biyo su murda shi na kuma waɗansu sun zo Allah ya biyo da na bayan ko suka biyo ah, kamar cewa ah, ah, yau matattifin rajifa sai ke tabbawa rajifa na وما جعل inna Allah hafizun hakim wa ma ja'alahu Allah illa bushri wannan mala'iku da Allah ya saukar ba wani abu bane face albishir Allah yayi wato ba wai Allah bai da ikon babu nasara akan kafirai ba kuma sai in mala'iku su zo a wannan yayi ne dinne muku albishir ya kama zukatan mu'minai shi yasa da yayin mala'iku ya ce izi rabbuka la ilaha illa huwa fasaddiqul ladina amanu karfafa mummune ka karfafa su ni kuma sa'o'i fi da sai ka ruba Allah ni ko zan jefa ka gare to wannan an yi ne illa busha an yi saboda zama alfishi wai ce fa inna bihi kullu dan zuciyar ku ya nutsu da cewa kuna da taimakon Allah ga mala'iku hakan kuɗi Allah ya sauraro ba man nasu idan ba haka ba ai yakin da Allah yake ciki bai bukatar mala'ika ba shi tunda Allah ya karbi yakin da shi ake yi taimako kan bai zuwa da domin kowa sai wajen Allah wannan sai illa billah inna Allah Allah عزيز مقوى حكيم بالحكمة إذ يمشيكم النعاس

zuwan ta jan ku har gengeni kuke yi a sauyayi wani sahabi da wata yanzu ba gaji wallahi da ni Allah ya ci ba mu san so na ta gobi na ya faɗi na gengeni yanzu ku ya dauka ba ta ni ba ba ta ni ta gobi ta gobi na ya faɗi yanzu ku ya dauka in zaki gengeni zaki faɗi yanzu ku ya dauka bi ni yaki ba ya ce ba so so na aka wani abu da wannan ayan kiso kaso na gane da ni yake ina cikin wannan abu da ke na san dai ba ni kaɗai ne ke yi amma na san ina cikin masu gudu sai ga su a sau kawunan su yankon da haka kuma yaƙi ake ba amma ba fitar da kai na tafi gudu amanatan minu Allah ya lullube ku da gangani saboda aminci daga wani subhanahu wa ta'ala wa idan suka alaikum sallallahu alaihi wasallam sai kun da ruwan sama wannan juma'a da albarka gashi juma'a ga watan azumi sha da ga wata eh, eh, ga shi wanda Allah ya tabbata manzo sallallahu alaihi ga kuma ruwansa kuma mala'ika da mai alhakin babba da shi ake yaki mika irin shi ma da shi a filin a lokacin eh, wai na tsari kun sama a ali ya kira kuma idan ya tsarkake ku da ruwa gaban wasuwasi da fargaban zakuci yaki ko malakuci da kuma tunanin da kwanci a baya annabi ya fito ruwa masu zai kama maimakon da kama kuma da nufi a cikin rai bayan ya sha ya zai ɗauki ƙarfi to sai mutum bai da ta. sauka izi rabbuka da mali nabi ba ku fasabbitu da jira ku wasu zukatan ku ne farkon yakin da za ku yi kafin ku ɗauki ta kuma shi ku wasu zukatan ku ne yadda shekan ke yi wa kashiri da wasu wasu. haka mala'ika ke iya karfafa ce ku yadda Allah ba shi kan karfi ya maɓe wa wasu wasu, haka yake ba mala'ika karfi yana tabbatar da zuciyar ku fasabbitu da jira sauri gidi kuma da zai kuma rufa ni kuma daga bangare na yi Allah zan jefa tsoro da firgici a zukatan kafirai manzo Allah sai na jaji sun tubi rubi masirata shahari Allah ya ce ka ke da jefa tsoro a zukatan makiyana kafin, gwargwadon tafiya wata guda kafin ma in iso in tafiya tsakanin da kafin da wuce wata ɗaya ba to kafin iso ma sai Allah ya jefa musu tsoro sauran da zai kuma roba fajin kun fokar hanaki in kun zo duka ga yin naku da kadan mala'iku ba suke duka Allah na buga musu ki sama da su wato kawunan su wani wurin kulla bana ku doki kai na su nan ba bana ba ya su ake nufi ba a'a nan zikin ba ne ana nufi kuma kun al-murad al-kun a faɗi yankin abu ana nufin duka ana gana kamar wani ke ce ya kuna da yarsa nace wani ke ko ce kuna da afwayi an san cewa da harshe ake magana amma wani ce sun faɗa da bakin wani sun faɗa da harshen su to a nan wurin yana nufin sare gaban kafiran wajen kullum kulla bana shi ke alhamdulillah sai addu'a Allah ya Allah ya